kai shekaru talatin ko wani abu makamancin haka da zaran kin haihu daya da kin samu juna biyu ma zai sallame ki hutu za a baki na haihuwa kuma daga nan ba za ki dawo ba ba zai yi ki zo ba kuma su ba maki yau waye zai ciniki kuma yanzu kuma to kun ga irin matan da suka yi karatun zamani ake amfani da su ta irin wannan hanyar ko wani alaji ya zo ya sake zama sakataren sa a kamfani yan an yi waya ke za ki ansa ke kika iya magana mai daɗi wanda in an fara waya da ke ba su a janye zai ajiye ki duk a wannan matsayin idan shekarun suka wuce kuma ya gama da ke sai jawo wata haka ake lokacin da ya riga ya sallame ki ya sallame ki ba ratuti ba fansho dan albashin da kika samu ko ba zai ishe ki rayuwar ki ba kuma ya an riga an mori yarin turki gaba ɗaya da kuruciyar da adam da duk kika yi an riga an more shi wanda zai zo sai makilan zai ga adanki a kyauta wanda zai zo sai cingam zai sai ga adanki mutum zai zo sai horosu man fakiti sai sai ya zo ya ga adanki a kyauta duk sai kika ja masa waɗannan customers din waɗanda suke kangararru mayu mayun mutane ma suka zo duk suna ta sayan abu saboda ke da zaran kuma shekarun sun riga sun mutu shi kenan an riga an rubu da ke kenan to sai ki ga yaudarar ki a daidai lokacin da lokacin da kike secondary ko lokacin da kike jami'a idan kika zo kina kan tafi kin riko dan file ki a hannu sai ke ga mai tallar gida ganin ke ga jahila mai tallar gyada sai ki san ba za ki zo nan gaba ki tallan makilin za ki tallacin gam ke ba ko ce ba tallama ce ba yahudu ya riga ya gama da mata a duniya ba wanda ya zalunce su ya cuce su wallahi irin wato yahudawa da turawa sun cuci mata in za a yi tallar cingam mace za ka gani in za a yi tallan bakin suzuki mace za ka gani tallan taya mace dai za a yi tallan taya da ita ko me za a yi talla a talabijin da rediyo za a yi tallan giya ko wuski da mace za a yi ko me daidai ke an mai da mata yan talla irin yadda suke kyamar watan yan tallar gida yan tallar goro ita kuma ta zo ta zama yan tallar taya da iliminta da komai da basiranta idan saboda haka lokaci ya yi da za ku gane cewa babu cin karo da juna tsakanin karatun zamani da kuma rayuwa ta addini da dama daga cikin yan uwa mata waɗanda suke da ƙananan shekaru suna ganin cewa shi karatun zamani kamar fitsara ne dole sai an fito fiki fiki yanzu idan kika sanya hijabi sai ki kasa cin mas sai ki kasa fahimtar chemistry idan kin sanya hijabi sai ki kasa fahimtar physics sai ki kasa fahimtar menene komai zaki iya karantawa hijabin ba zai hana ki karatu ba wa amma sai shi ɗaya ya kyarɗa muku kamar shi karatun boko ke kunshe da wannan fitsara ce daban karatun boko daban fita a fito fiki-fiki ko su maza wanda za su yi askin na gari kamar kan shaidan mutum ya aski nan wurin ya aski nan wurin ya bar nan a tsakiya gashi abin nan duk wannan ba shi ne bokon ba kuma yin wannan baya saka iya boko masu irin wannan ma su ne ma ba ka cin jarabawa a makaranta wannan ba shine bokon ba waɗansu ne suke yaudara mutane sai su nuna wannan kamar shine ilimin zamani inda zaka yi ilimin zamani sai ka zanto mara kunya sai ka zanto fice fice a kan ka taho kamar ifritu haka kuma ita ma mace sai in za ta yi ilimin zamani sai ta bar kanta gaba daya a buɗe ta bar jikinta a buɗe tana eh, hayaniya a ganta da wannan a ganta da wannan to wai tana karatun zamani kenan irin wannan ba sa iya cin jarabawa sai dai su haɗu da fasikan malamai yan uwansu su rinka ba su likita jarabawa irin abin da ke faruwa ke shikenan kin gawa makaranta ke biki iya turanci ba ke biki iya girki ba ke biki iya kiyamun laili ba ke biki iya alhakum takasur ba biki iya arba'un hadis ba har kawai kin taso a haka kuma shekarun na nan da kin kai ashirin da biyar talatin shi kenan duk wani wanda ya kawance da ke da yanzu idan ya ganki kaucewa zai koyewa zai to saboda haka ya kamata ku gane wannan ku gane cewa akwai bukatar a samu mata masu tsoron Allah wanda za su kawo canji dangane da halin da yan su mata suke ciki wallahi tallahi ana zaluntar mata sosai da sosai wani lokacin sun san masu zaluntar su wani lokacin sun san masu zaluntar su ba akwai yaudara salo-salo da ake wa mata a cuce su a damfare su a yi amfani da kuruce su kuma a manta da su a wulakanta da su sannan akwai kuma waɗanda suke a gargajiyance ɗin wanda suke rukon aure ruko na wulakanci na tursasawa na mutuncin mata sai kasance ta ko ina ba daɗi ba in ta ruwan da bai karatun zamani ba bata ji daɗi ba in ta ruwan da ya karatun zamani dan wanta kuma bata ji daɗi ba ta ko ina ana azabtar da ku ana wahalar da ku ba waɗanda za su iya taimakawa ku fita daga cikin wannan tsangin da kuke ciki sai ko yan uwanku mata waɗanda suka fahimci addini suka fahimci rayuwar yau to su ne za su rinka taimakawa wajen wayar da kan yan uwansu mata wajen yin rayuwa ta addini to don saboda haka wannan shine wannan ayar aya ta uku ta karshe ko da ji kafin ba mu kai karshen waccan ba yudunina alaihin min jalabi bikin. Allah ce zalika adana an yi urafuna fala yuzaini abin nan da aka ambata na cewa ku sanya hijabi idan za ku fita kuma aka fata siffofin hijabin da ake bukata adana an yi urafuna wannan shi fi kusantar da a gane mata akan titi falai uzain ba za a cutar da su ba wato a gane mace ta gari koya idan mace ce shiga ta kamala ko fasiki na jin tsoronta dan bai san me za ta yi mata da martani ba shigar da zaki yi shine zai bayar da allan talla na gare ki idan ki shiga ta kamala to fasiki na jin tsoro abinda zai dama kokari zai gama ido da ke idan ya gama ido da ke ya san wani irin kallo zaki masa yi irin tasa ce ko kuma ba irin tasa ce ba kuna gama ido dauke kawar da kai to shikenan gabansa ya faɗi ba zai iya ci gaba da tayi ba amma ya ganki a gudu tun ganin sa ya fara tayi ya sa ka shine Allah ke zalika adna an yi urafuna fala zai wa kana Allahu ghafurur rahima aya ta karshe shine Allah madaukaki ki cewa kullul mu'minat yaghdudna min absarihinna wa kullul mu'minat ku fadawa mummunai mata yaghdudna min absarihim su rinka rintse idanunsu abinda ake nufi da rintse idanu ba wai su yi wa kansu ma dindimi su rinka tafiya ido a rufe ba a'a kada su yi kallo kallo na sha'awa ga wani namiji sai ga wanda yake akwai igiyar aure a tsakaninsu da juna duk wanda babu igiyar aure tsakaninsu da juna ba a yadda ba su kura masa kallo kallo irin wanda ke dauke da sha'awa shi da abin da ke nufi yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kuma su kare mutuncin su ba sai da ba a yadda su aikata alfasha ba ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن كرس بينا دا أدنس إلا ما ظهر منها سي أبن دي بينا دا كنس بعد نيابة وليضربن بخمرهن على جيوبهن كما للين سلل في جلنسو ko mayafinsu ala biyu bihin da kan kirjinsu ma'ana idan sun sanya gele a ka to ya kasance kuma an rufe haƙƙin da shi har wuya bai fita ba wala yi ta kunna kar su yadda su bayyanar da adansu illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu to Allah ya magana ado har guda biyu a cikin ayar sai ya ce wala yi zina ta kunna illa ma zahara minha kar su bayyanar da adansu sai abin da ya bayyana da kansa nan kuma yace wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kar su bayyanar da adan su sai ga mazajen su da sauran waɗanda za a ambata a baya to lalle akwai bambanci tsakanin ado na farko da ado na biyu abinda ado na farko yake nufi wala yubdina zinatahunna kada su bayyanar da adan su illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana ma'ana idan za su fita kar ya kasance sun fita da tufafi wanda ke dauke da ado illa ma zahara ha sai tufafin da dole ne bayan da za a yi mace ta fita sai ta sa shi ma'ana dai mace ba za ta fita ba sai da tufafi to ya kasance tufafin ba mai ado bane ba wanda yake bayyana ne shi da kansa ado na biyu da ya yace wala zina zinata hunna kar su bayyana da adansu wannan ba ado ne na tufafi ba ado ne da ya shafi wani sasanni na gangan jikin mace ko wani bangarori na jikin mace sai ce illa li hinna sai ga mazansu aw hinna ko kuma ga iyayensu maza aw aba'i hinna ko kuma ga iyayen mazajensu surukanta kenan surukinki namiji ba dole bane sai kin hijabi a gaban sa aw abna'ihinna ko kuma ga 'ya'yansu na cikin su da na ciki ba dole bane mace ta hijabi a gaban sa aw abu na ibu hinna ko kuma ga ƴaƴan mazan su wato mijinki na da ɗa wannan ɗan ai muharrami ne gare ki ba dole ne sai kin hijabi a gaban sa ba aw ikhwanihinna ko kuma ga ƴan uwansu kamar wanki ko kaninki ba dole bane mace sai ta hijabi a gaban sa aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw bani ikhwanihinna ko kuma ga ƴaƴan yayyansu ko ƴaƴan kannansu aw bani akhawatihinna ikhwan yan uwa waɗanda suke maza akhawat yan uwa waɗanda suke mata yarki ko kanwarki in tana da wannan dan ba muharramin ki ne bai halatta ya aure ki ba dan haka ba dole bane sai kin hijabi gaban sa wanki ko kananki namiji in yana da wannan dan muharrami ne gare ki dan haka ba dole bane sai kin jabi a gaban sa aw nisa'ihin ko mata dangin su yan uwan su mata ba dole bane ba a gaban iyar uwarki mace ake sai kin yi hijabi daga ke sai mata ko daga ke sai iyar uwarki mace ita kadai ba a cewa sai kin sanya hijabi to amma wajen wannan nisa'ihin da aka ce yan uwan su mata to shi ne a nan gurin malamai suke cewa abinda ake nufi da ƴan uwansu matan ya zanto musulmai ne amma in a gaban kafira ce sai ki hijabi in dai a gaban mace ce wadda take ba musulma ba sai ki hijabi mace musulma yar uwarki ita ce ba dole sai ki mata hijabi ba aw ma malakat aymanuhunna ba wajibi ba ne mace ce sai ta hijabi a gaban bawanta namiji in tana da bawa bauta kuma da ka'idojin da suke tabbatar da ita a shari'ance tabi'i na gairi ulil irbati min ar ba dole bane mace ta hijabi a gaban mazaje a tabi'i na ghayr ulil irbati waɗanda suke zuwa gida bara ko neman taimako irin dattijan nan dai waɗanda ba su da sha'awa game da mace ya kwan biyu ya ma daina tunanin mace abin da yake so a bashi tuwo ya tafi irin wannan ba dole bane sai mace ta hijabi a gaban sa aw tifl alladhina lam yazharu ala awratin nisa ko yara kanana waɗanda ba sa iya gane kyawu ko rashin kyawun mace wanda ba za su ko da ta yi musu wani kallo su ba za su fahimci wannan yaran da wannan kallon na da ba yara ne kanana ba su da wayo sosai to irin wannan ba dole bane mace ta hijabi a gaban su to Allah ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna wala yadribna bi arjulihinna kafin mu je can a takaice malamai suna kasa alakar mace dangane sauran yan uwan da sauran mutane har gida uku alakar mace tsakaninta da mazajen da suke ba muharramanta ba waɗanda a shari'ance ya halatta su aure ta ba wata alaka ta jini alakar da kusancinta ke haranta aure tsakaninsu alakar ta da su kada su ga ko ina a jikinta sai kewayen fuskar da tafukan hannunta ka'ida ne wannan alakar mace da mazajen da suke ba muharramanta ba ne mazajen da suke ya halatta aure na tsakaninsu to lalle kar su ga ko ina a jikinta in ban da ke kewayen fuskar ta sai ta fukan hannunta haka kuma sauran yan uwan haka kuma mata waɗanda suke ba musulmi ba su ma kar su ga ko ina a jikinta sai kewayen fuskanta sai ta fukan hannunta kun ban wannan da kyau kashi na farko kenan sai alaka ta biyu alakar mace da danginta makusanta waɗanda ba ya yiwa aure na tsakaninsu kamar alakanta da babanta wanta kaninta dan wanta dan kaninta waɗanda dai aya ta zana to waɗannan inda mace take suturcewa a jikinta tsakaninta da su shine daga abin da ya shafi wuyanta zuwa gwiwoyinta babu laifi don mahaifinta ya ga gashin kanta ko ya ga tsayar hannunta ko ɗanta ko wanta ko ƙaninta ko ɗan wanta ko ɗan ƙaninta don ya ga gashin kanta ko don ya ga duk dai waɗanda suke haramun ne su aure ta to wannan dan ta bar gashinta a buɗe babu komai dan ta bar tsuntsiyar hannunta a waje a korinta a waje babu komai ina fata an fahimta waɗannan bai halatta ba wato dan wannan shine iyakacin abin da zaka yake abin nan shari'a ta haramta daga kirji zuwa abin da ya shafi gwiwoyinta amma abin da ya shafi alakar ta tsakaninta da mijinta to wannan shi miji ba a yi masa hijabin komai ba wannan shine ka'ida ta shari'ar musulunci to dan saboda haka abin da wannan aya da take dauke da shi kenan tana faɗin alaka da tsakanin mace da waɗanda suke wajenta sai Allah ce wala yadribna bi na li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna wala yadribna bi na bai halatta ba mata su rinka buga kafafunsu da juna li yu'lama ma na min zinatihin domin a gane abin da suke koyewa na ado wannan aya tana magana ne akan wata dabi'a da mata suke a lokacin jahiliyar farko idan mace ta ado za ta wuce tsakanin maza kuma tana son a ganta to suna sa waɗansu karafa waɗansu na munduwa a kafarsu nan kafar hagu da kuma kafar dama idan ta kusan zuwa inda maza suke sai tabbiji kafar dama da kafar hagu karfan yayi kara dan a wayoyo a ganta to sai ayar ta ce wala yadribna bi hinna su daina buga kafafunsu da juna li yu'lama ma yukhfina min hin dan su jawo hankalin mutane a ga abin da suka koye na ado aka ce bai halatta su yi haka ba to a yanzu ina jin da ya mata ba sa sa irin wannan da yana kafa a nan wajenmu to amma dukkan abin da zai wakilce shi abin da zai zanto ya jawo hankalin mazaje zuwa gare shi lokacin da yake kan titi to bai halatta baki kamar surutu akwai matan da suna tafiya suna surutu a titi tsakaninsu da juna suna motar haya suna surutu ta fi kowa rakaɗi ka ga mace a motar haya tana baiwa dukkan mazan da ke cikin motar labari ita kadai ta zama gidan rediyon Kaduna kowa ita ke saurare ya ji me za me take cewa ne ta yi ta surutu ba ji ba gani to duk wannan bai halatta ba akwai waɗanda suke da gidadancin da ma suna cikin motar haya yaro zai kuka yana son mama su fito suna ba shi nono a cikin motar haya san tsabar gidadanci da ci baya irin nata to duk wannan bai halatta ba mata su yi irin waɗannan al'amuran saboda haka karki zanto mai surutu kan titi sannan kuma idan za ki fita karki sanya turare turare sai a cikin gida za ki sa tsakaninki da mijinki bai halatta ba mace za ta fita ta sanya turare to da haka wannan ya kamata don mata su kula da su hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ma muslim ya rawaito ko wani yana cewa akwai waɗansu nau'ika guda biyu na 'yan wuta har yanzu ban gan su ba amma nan gaba ne za su faru annabi ke faɗin haka a lokacinsa yace sinfani min ahlin nar lam arahuma qattu kala biyu cikin 'yan wuta har yanzu ban fara ganin su ba kashi na farko yace mutanen da za su ɗauki bulala suna bin mutane suna ta dukansu su rike bulala kamar jelar shanu suna bin bayan Allah suna ta zanga musu ita suna zalunta su sai malamai suka fassara wannan hadisin da cewa su ne azzaluman masu mulki waɗanda za su sace kuɗin galakawa karraf zaman su to waɗannan da su aka fassara hadisin annabi ta zamanin shi babu amma kuma za su yi nan gaba nau'i na biyu daga ciki نساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريها الجنة وإن ريها لا يوجد من مسيرة خمسمائة عام كشي نبي سون نساء كافيات عاريات ما تاوت نسكي كافيات قاسرة كافيات جنسو ariyat amma kuma tsirara su tufafin bai wadatar ba bai kai irin tufafin da ake bukata mace ta fita da shi ba za a gansu ga sun tufafi amma kuma tsirara ma'ilatun mamilat ma'ilat suna tafiya suna canja tafiya suna canza salon tafiya kafin ta yadi zari ta canza salon tafiya so biyar ko so shida mumilat kuma suna koyawa waɗansu yan uwansu mata irin wannan dabi'a na ka aslimatil bukhsil ma'ira. annabi sallallahu alaihi wasallam ce kawunan su kai kace to zan rakumi ne an tattara gashi ko an yi nan da shi ko an yi nan da shi da sauransu ko a tattara shi a yi gaba da shi irin da salo da shaidan ke koyawa mata na fita ta zamani sai annabi ce la zina rihal janna ƙanshin aljanna ba za su ji ta ba wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am ƙanshin aljanna kuma ana jin sa ka da ita tafiyar shekara ɗari biyar amma za ka ji ƙanshin ta to su wurin da za su je ko da tsakanin da aljanna kai shekara ɗari biyar wannan wurin ma ba za su je ba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cikin wannan hadisi idan haka ne sai aya ta rufe da cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ya ku mummunai la'allakum tuflihun domin ku samu rabota a gaban Allah ta'ala duk abin da za a faɗa wanda ya shafi maza ko wanda ya shafi mata a wajen wa'azi da faɗakarwa kauna ce ta sa ake faɗawa mutum abin da aka san zai cuce shi ta fuskar addininsa don ya gyara saboda gyaran a nan ne yake idan mutum bai gyara ba daga nan gurin a rayuwarsa ta duniya ya je lahira a haka to babu wani umuri da zai gabatar ma Allah a gobe kiyama to don saboda haka wannan shine bangare na farko da ya shafi wannan lakka kuma da na tabbatar da za ku yadda ba bangare na biyu na jihadin nan domin shi kansa wannan ba a gama shi ba to da haka muke faɗakar da ‘yan uwa mata a kan cewa lallai daga cikinku a samu waɗanda za su zanto a kubar ta a samu waɗanda za su zanto suna haskakawa sauran ‘yan uwansu mata fitila. suna wayar musu da kai ta fuskar addini su wayar musu kai game da rayuwar addinin musulunci don su dace da falalan sun yi kira zuwa ga alkhairi alhamdulillah a halin yanzu akwai ci gaba kwarai da gaske idan an kwatanta da shekarun da suke wucewa baya kowace shekara sai ga an samu ci gaba ana karatu za ka ga mata ana kiyamun laili za ga mata kuma a wani wurin da za ga kungiyoyin mata haka waɗanda suke waɗansu ayyuka na addini waɗansu su buɗe makarantu waɗansu su buɗe cibiyoyi irin na koyar da uwansu mata yaƙi da jahilci su san ilimin zamani koyar da su ilimin addini su san ibada koyar da su waɗansu sana'o'i na hannu waɗanda suka dace da rayuwarsu da mata saƙa ɗinki da sauran waɗansu al'amura amma har yanzu wannan din yayi karanci kwarai da gaske akwai bukatan a samu mata waɗanda suke masu himma a cikin ku akwai wanda suka yi karatun zamani sosai kuma suke da fahimtar addini kyakkyawan fahimta to ya kamata su taimaka wajen wayar da kan 'yan uwansu mata ta irin wannan fanni ya kasance an gyara rayuwar gaba ɗaya ta tafi akan addini yadda ake bukata babu yadda za a yi ka gyara tarbiyya a kowace ƙasa a duniya in ba mata ne suka bayar da haɗin kai wajen gyaran tarbiyya ba domin su suke tare da yara ko da lokaci alakarsu da yara ta fi alakar yaro da mahaifinsa mahaifi wani idan ya fita da safe kafin yaro ya tashi daga barci baya dawowa gida kuma sai yaro ya yi barci sai ya safi yaron su bai dan shi ba saboda haka bai san me ake ciki ba uwa ce idan ta san abin da take yi tana da ilimi za su san cewa ya za su taitari wannan yarin ya zanto babba na gari a nan gaba saboda haka nake kira da babban murya da yan uwan mata da iyayen mata bisa da cewa su zage don su kwarai da gaske wajen kokari da tabbata addini idan kina aiki a wani wuri a wata ma'aikata ko kina koyarwa a wata makaranta ko kina zaune a wani ya zanto cewa ke ce sauran yan wanki mata za su ga abin koyi tare da ke wajen gaskiyar wajen rukun amanin wajen shigar da kike na tufafin nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kirayi dan uwansa zuwa ga alkhairi yana da adadin ladan mutanen da suka bi shi akan wannan alkhairin ko su nawa ne saboda haka ya zanto cewa an yi koyi da ke akan wannan a bangaren maza akwai abin da ya kamata in nasihanci yan uwa maza a kai dangane da rayuwar mata ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar da aya a cikin alkur'ani suratul nisa babban dalilin da yasa aka saukar da wannan aya ko sura shine don kare haƙƙin mata sakamakon zalunta su da mazaje ke yi a tun da can a lokacin jahiliya irin yadda su mata suka rinka koyi da matan jahiliya na da har yanzu kuma akwai irin maza da suke koyi da mazan jahiliya na da yadda aka yi amfani da wannan sura don magance matsalolin da haka kuma za a yi amfani da wannan sura don magance matsalolin yau akwai koke-koke da za ka rinka ji daga 'yan uwa mata dangane da mazajensu wanda kuma za ka tabbatar cewa gaskiya ne bincike ya nuna zama daga cikin wannan koke-koke gaskiya ne mutum ne ke tare da mace tun tana yarinya sun zo sun yi aihuwa uku hudu biyar shida to kuma nan sai ya ga wata matashiya yar bana bakwai saboda haka da ya auro ta sai yake gallazawa wannan bala'i kuma yana jin kunya da ce zai sake ta amma zai takura ta da gangan har sai ita kanta ta gwammace kiɗa da karatu ya zanto cewa ba shi ne suke ta ba a ita ce ta nema da an yi magana ta ita ce ta nema to ko musifa yake mata har ta ji cewa gara ma a suke ta mata huta wai dan saboda me ta kwana biyu ta tsufa waye ya tsufar da ita kai da kanka kai ne ka haifar mata da dukkan wannan tsufan da take ciki yara sun yi mata yawa a sanadiyar wa a sanadiyar ka ba ka tunanin kai ba za ka ba haka ba za ka tsufa akwai wanda za su ɗauki lokaci da mace musamman waɗanda suke da hali manyan yan boko da yan kasuwa waɗanda suke da hali su ɗauki lokaci da mace ɗaya biyu ita ce uwar gaba daya to yanzu kuma an samu daula an samu rayuwa mai kyau to sai a samu yarinya karama yar bana bakwai sai a firka ita amfani da wannan ta zuwa fati in za ki fati da ita za ki in za ki waje da ita za ki kuma ita ba a raban gida ita wannan kawai ka'ida ne wato akwai wanda idan ma yana da mata sama da ɗaya din baya raban gida sai inda ya ga ma ya je wai ya raba kwana ce wanta kwana biyu wanta kwana biyu babu wannan rabon in ta ga dama ta zauna in ta ga dama ta tafi ita kuma bayar Allah tana ganin ga sai ƴaƴansu biyar ƴaƴansu bakwai in ta tafi ma ina za ta kila mahaifinta ya rasu ga yadda rayuwa ta yi tsada yanzu idan aka ce ta koma gida ko da wani ya ce zai ɗauki nauyin abincin ta so uku sabulun wanki da sabulun wanka kawai ya ce ta wahala akwai mara imanin da zai saki mace ta tafi da yara biyu ko uku kuma ya ƙi zuwa kuma ya ƙi taimakawa wajen gudanar rayuwar waɗannan yaran karatunsu da tarbiyyarsu duk akwai wajen da suke irin waɗannan to ya kamata mutum ya ji tsoron Allah game da irin waɗannan zalunci ne babba mutum yake game da matarsa idan har kana ganin akwai wani abu da ake a waje da yake burge ka ka zo ka samu matar ba gida ku sasanta wance kin ga ina ganin fa akwai abubuwa da nufi gani a wajen suna ɗaukar hankali na kiyaye gida ba ke yi kai ne da za ka kawo sabulun wanki kai za ka kawo sabulun wanka kai za ka kawo turaren wuta kai za ka kawo turaren shafawa kai za ka kawo atamfa kai za ka kawo duk abin da ake bukata na kayan ado ka ce a rinka maka ka ba ta samun tebul ka ce gashi daga nan zuwa sati in ga wani irin gyara zan samu ko ci gaba zan samu ga abin da nake so in gani tare da ke sai ka taimaka mata ka nasihance ta idan kuka rabu ‘ya'yanka ne za su samu kansu cikin matsala duk irin gatan da yaro zai samu a gidan mahaifinsa matukar uwar ba ta ba zai ji daɗi ba duk irin gatan da yaro zai samu a wajen uwarsa matukar ba ubansa ba kuma zai ji daɗin rayuwarsa ba idan ya kasance ka suke ta kayan biris da ita ga yara tare da ta kayan biris da su wannan yana tasirantuwa a cikin zuciyar yaro ya rinka jin cewa gaba ɗaya ma kamar shi baya da ke nan zai ga abokanansa na wasa ko abokanansa a makaranta wani baban shi ya kawo shi makaranta wani baban shi ya zo biya school fees a makaranta wani baban sa ya dawo da yamma ya taho da ayaba ne da lemo ne da gwanda ne ya ji ya tare shi na oyoyo oyoyo ya karɓo wannan leda shi da gida shi ko bai ga ubansa ya zo ba takaicin da yaro yake ji a wannan lokacin ba karami ne kuma wannan yana haifar da zango na farko na salon rayuwar da yaro zai ɗauka a nan gaba duk abin da ya shiga a lokacin za ka yi wahalan kan kare shi a cikin zuciyar yaro idan ya ɗauka cewa dukkan environment din mutanen banza ne to ba zai taɓa fahimtar mutanen kirki ba ne ba nan gaba dan shi a fahimtar sa sun taho suna wasan ƙasa su biyar wannan babansa ya zo ya kama shi a guji oyoyo ya raka gida wannan ya zo shi an ware su shi mai saboda kama shi kun shiga da shi ba abin da ke jin haushi kenan su kuma suna ganin ai ba su ne ba su kai kuma haifinsa ka je can wurin saboda ka samu wata yarinya ya ta dauke maka hankali ta dauke maka kewa to kuma za su zo ka kwana biyu kuma sai ka yaya ka tuna cewa irin taimakon da matarka take maka lokacin da kuke raye da ita taimako da agaji da suke maka wajen rayuwa taimaka maka abinci ta kare ka daga aukawa cikin guma ta kula da yaranka kamar yadda na buga mana misali a kwanaki mata Allah ya ba su juriya wajen kula da yara in ka samu yarinya yar shekara tara aka ce ga kannanta guda hudu mahaifiyarta za ta asibiti su je su dawo a ce na zan muke wannan yaran guda hudu ki kula da su tun daga karfe takwas har karfe biyu na rana yarinyar na shekara tara za ta iya rike yaran nan hudu ta yi musu abinci ta yi musu wanka ta sharewa wannan majina wannan ya yi fitsari ta canja masa wando wannan ya yi menene sai har mahaifiyarta ta dawo cikin kwanciyar hankali yarinyar ta rike wannan yara amma a ce a madadin yarinyar a kawo ubansu ɗan shekara hamsin shi zai rike wannan yaran guda hudu uwar ta tafi asibiti za ta je ta dawo wancan ya amai wancan ya fitari wancan da kofin ko kawai watsa nan wallahi sai mutum ya haukace kafin warta ba sai kanka ya kusa bugawa ka rasa ya baka ka wai ke faruwa ne haka Allah Allah kace ka ji sai sallama kana yin sallah ce to dama an kusa kiran sallah a masallaci zan fita ina buba gugu sha biyu ina buba gugu masallaci zan ci sauri yake ya gaji kansa ya buga to sai ka tuna cewa a kullum haka take tare da su kai yanzu awa biyu ka kasa tare da su wannan ƴaƴan kuma naka ne wani bangare na jikinka wannan ƴaƴan ka kasa yin awa biyu da su ita kuma a kullum haka take tare da su kuma yadda kake so su taitaye ka a ta taitaye su haka kake kai ma kuma za ka zo wai kuma ka kai kuma ta taitaye ka yadda ka ta kula da su wai kuma kai ma ta kula da kai kuma kana son kowanne a yi shi ɗari bisa ɗari a yawancin ɗari bisa ɗari kuma kai ma bangaren ka a yi ɗari bisa ɗari ya za yi yi a sai ka yi adalci ka kwatanta in ka ya kubarwa yara ado za ka yi fa yanzu za ka fita ka sa turare ka fi sa an ba ka yaro rike mun shi in dauko ma kaza idan aka rike ma shi ana kana rike shi sallara maka fitsari sai ka kai haka nan sai an gufa yake wai kai ba na ka bane wai an gufa yake zo ki karbi dai ita ko da fitsarin da komai za ta sa a jikinta yana kuka yana sa mata yawo duk ba ta damu ba hankalinta ba ya kwanta sai ya shiru kuma duk kai za a ma gasan sai yaron ya girma ka zanto kai ne uba yau aka rabuwa da karfi zaka je ka kwato shi daga gida da karfi sai an bani nana to sai mutum ya rinka adalci a cikin waɗannan al'amura kullum idan ka ga haƙƙinka a wurin mace kace kana so to ka kuma ka tuna haƙƙinta a wurin ka in akwai abin da kake bukata game da wurin mace kai kuma ka tuna bukatar ta game da kai shi ita bukatar ta game da kai ta biya ko kuma kai naka kawai kake so bukatar ta biya ba ka son ta ta biya duk abin da kake bukata a wurinka tana bukatar makamancin wani abin ko rukunsa a wurinka yadda aka wajabta kai maka haka aka wajabta kai maka to duk waɗannan yana cikin ababen da ya kamata mutum ya kula da su a rayuwa ta yau don ya kasance an saba kawo mata matsalolin da suke ciki amma in mutum ya ce zai bai wa kallace kallace ga wance ga wance ga wance ga wance ganin wance kuma zai wulakanta wance ganin wance zai wulakanta wance to shi kenan kullum zaka zama zawwaq haihuwa dai ba za a daina ba kuma yara ba za su daina tasowa ba kai kuma kwanakin ka tafiya suke har za a zo lokacin da za a ga yarinya da ta ce a kai mata tsufa ta kai ci yara gama da kai dama su abu guda biyu suke kula da su ka tsufa ba magana kuma ba ka da ko kobo to kuma nan ma ba magana idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu fi wuddihinna nasibu inda aka ce kanka ya furfura to kuma tafiya ta tafi kenan to tun kafin lokacin sai kasance ka tarere wanda aka taso tare saboda haka yini ne na azumi ba zan so in tsawaita mana da yawa ba kuma bisa ga dukkan alamu ina ganin akwai tamboyi masu tarin yawa a nan gurin nake gani ya kamata in dasa aya abin da duk muka faɗa daidai a cikin maganganun da muka yi Allah ya samu ya tarayya cikin lada kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon gyara kurakuranmu kurakuran da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana gaba daya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu gaba mu mazan mu da mata a gidan aljanna ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma zan so da wannan amma na ko bin ya ya kuma da lokacin da nake magana dan an sanya hijabi ba zai hana a kasa fahimtar karatun zamani ba sai dai kawai mu da muka tashi aro karatun zamani sai muka aranto hadda bi umma su karatun a kuma mu dauko tsabar karatun mu aiki da shi mu zauna da al'adunmu da addininmu a'a sai suka rinjaye mu suka fi fara akan mu wajen mu ɗauko karatun sannan kuma tare da ɗabi'o'insu ɗalibai da suke irin wannan karatu musamman mata wani abu ne wanda ba su da iko a kansa da doka ce ta kwaleji ko kuma doka ce ta makaranta wani abu ne wanda mutum ɗaya ba zai iya zartar da shi shi kaɗai ko ce shi ba zai aiki da shi ba sai dai a nan gurin kira ga waɗanda suke da su cewa a cikin harkokin gwamnati da kuma harkokin ilimi musamman musulmi kan su yi tunanin ya za su kawo gyara a irin wannan kuma za a iya kawo gyara ɗin idan ana so babban dalili da nake cewa za a iya kawo gyara a wani gwamna daga cikin nan sai gabata jihar kano kafin zuwan wannan gwamna duk ma'aikata mata masu aiki da nasu suna yi ne da ɗan karamin riga wadda take ba ta wuce gwiwa a wani lokacin ka garabin cinyar mace a waje musulma ne ku musulma ce kuma musulma ba haka suke amma lokacin da wannan gwamna ya zo sai bayar da doka ya zama doka ga ma'aikata ma mata masu aiki na nasu na cewa kowace sai ta sanya doguwar riga ta kaftani wadda za ta kawo gwiwa da kuma dogon wando su kaga wannan ba karamin ci gaba ya kawo ba ya sunanta wannan kuma har yanzu ana aiki da wannan duk da cewa akwai fitanannun matan da za a je a ɗinka rigar kuma ta matse kaga dai shi ba laifin shi wani wannan za su iya mai faɗin kuma wannan su ne suka ga dama sai kare wannan to saboda ga samun irin waɗanda suke a cikin kusoshin gwamnati waɗanda za su fahimci addini su gane irin wannan matsalar su sanya baki a ko bukatar irin wannan wannan kuma shine amfanin ka yi ilimin zamani don ya kasance ka yi amfani da dukkan damar da ka samu wajen agaza ma addinin ka saboda haka dalibai mata da suke samun kansu a cikin wannan hali su samu kansu cikin larura ne la larura ba za ta hana ko mai ta kira ga manya ba waɗanda suke da ta cewa a cikin harkar gwamnati musulmi su ga cewa ya za su kawo wannan abin wato juyi ya kasance an samu canji wanda zai dace da mu tsarin addinin mu da kuma al'adun mu da dabi'o'in mu Allah shi mana gaban kadan wannan yana tambaya a kan sashen na buwatu wanda ya shafi dukkan al'amura ne ke yi kuma ku ga wannan muna wasan mana a yi mana da wani domin a nan kuma za ga cewa wasu daga cikin malamai har da kuma ɗaliban akwai wasu wani a wasu masu da hakika ba a kowa da yana kuma da da ta ba kan wani tsari. jihadi abu ne mai faɗi kwarai da gaske amma ibn al-qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadith khair al-ibad kammala su gaba ɗaya shi ne kai matuka a fagen jihadi jihadin farko shi ne jihadin nas mutum ya gobar maya tsakanin shi da kansa ya yaki zuciyar shi ya ci nasara a kan shekaninsa ya koyi dukkan abin da yake bukatan ya aikata ko ya faɗa game da addini ya zanto ya san shi a ilmanci idan mutum ya san abin a ilmance mataki na biyu ya aiki da shi idan mutum ya yi kokarin aiki da abin da sani iyakacin iyawarsa mataki na uku ya yi kokarin fadakar da duk wanda ya samu fadakarwa makwabcinsa ne a cikin aji makwabcinsa ne a hostel ga gadan ka ga gadan shi zaki ɗaya kuke masallaci ɗaya kuke sallah fadakar da shi irin abin da ka sani na alkhairi ko ka ji an taɓa faɗa mataki na hudu yin hakuri akan duk abin da zai bi ya zo yayin da kake kokarin faɗakar da mutane matukar za ka ce wa mutane ku bar kaza kaza ba kyau ku gyara kaza to kuma sai sun tsane ka sai sun yi gwagwarmaya da kai to a lokacin ka kuma sai ka jure ka hakura ga dukkan abin da za a faɗa game da kai a iya cewa da ya fice ba dan Allah kake ba a iya cewa a shi wani ya fi kowa zafin addini ne ka kyale mu shakata duk wannan ba zai hana gobe ka sake maimaita gaskiyar da ka sani ba to idan mutum ya samu wannan mataki na farko fahimtar gaskiya aiki da ita faɗakar da wanda ka samu damar faɗakarwa cikin makauta yan uwa dangi yin hakuri akan duk abin da za a faɗa ma sakamakon riko da gaskiya ka gama da tubalin farko na jihadi ka gama da jihadin cikin gida na karan kanka sai kuma jihadin waje jihadin waje kuma shine wato wanda mutum zai fuskanci waɗanda suke ba musulmai ba farkon abin da zaka fara fuskantar su da shi shine ka musu tallar addinin musulunci fadakar da su kira su da nuna musu roman da ke cikin addinin musulunci da nuna musu illar da ke cikin addinin su da suka rika suka gada iyaye da kakanni ka wannan nan kai sai ka san falalan nakan kafin ka iya tallar sa kasuwa wani ya gance ce na so kuma sai ka tsabi an zinakan naka ɗabi'unka za su jawo hankalin wanda baya cikin naka ya da cewa ya dace shiga cikin naka duk wannan yana cikin jihadi da ake bukata mutum ya yi dangane da abin da ya shafi wajensa ko mutum ya rinka daukan mas'uliyya ya rinka jin cewa shi na jama'a ne kamar da na gabatar sun a farkon lakta cewa ka rinka jin cewa kai na jama'a ne gaba ɗaya ba na karan kanka bane ba ba bukatar ka kada mu tafiya ba bukatar musulunci ka biya bukatar yan uwanka musulmi ka biya kai in wannan ta biya ko ta ba ta biya babu komai wannan za ta sa lokacin da kake salunta in ka samu irin wannan tarbiyyar ko da ka kammala salunta ka je ka kama aiki ba za ka fashe cikin taro ba lalle za a rinka jin ka a kowace ma'aikata kake a wani kamfani kake za ka zanto tamfar turare dan goma